أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da wannan yammaci na talata yammacin ishirin da to ga watan goma sha ɗaya hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid da islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan yayi wa ƙarin bayani muna yi musu addu'a Allah ya sada mu da su a cikin jannatul firdausi da rahmar Allah a mun kwana a ƙarshen shafi na ɗari biyu da talatin da biyar za mu tashi a farkon shafi na ɗari biyu da talatin da shida cikin amincewar Allah daidai gabar karatu ta casa'in da shida Ƙalal mu'allifu رحمه wa'alam annal mutu'ata mutu'atan nisa yace wa alam ka sani annal mutu'ata lalle shi mutu'a amma fa mutu'atan nisa mutu'a ta mata ba mutu'a ta aikin hajji ba shi yasa ya bambanta yace mutu'atun nisa akwai hajji da ake yin sa tamattu'an to ba da shi yake magana ba aure da ake yi na tamattu auren mut'a wal istihlal da haram da halatta abinda Allah ya haramta haram wannan haramun ne ila yaumil qiyamah har a tashi alkiyama auren mut'a haramun ne aure ne da ake yin sa zuwa wani dan ajali sawa'un dogon ajali ne ko gajere wanda ajalin yana cika ba sai an ce an saki ba kawai shi kenan auren ya ƙare idan dai za za ku je wani court ko kamar yadda ake bautar ƙasa nan maza da mata ko to suna iya su yi aure na mutu'a kafin mu gama bautar ƙasa nawa sadaki tunda muna tare kawai ta faɗi sadaki sai ba ta sadaki shi kenan sun zauna zaman aure lokacin da adadin watannin ya kare kawai auren ya mutu sai kowa tafi garin su wannan haramun ne zina ne wannan babu waɗanda suka saura a duniya da suke aiki da shi sai shi'a su ne kawai suke wannan aikin har yanzu kuma haramun ne zina ce هذه مسألة الفقه مسألة فقهية مسألة فقهية ولكن أتى بها لأن لها تعلقا بالعقيدة ce فقهية tunda ya ambaci aure. aure akan yi bayaninsa ne a lokacin da ake bayanai a cikin fikhu ba gefen aƙida ba to amma me yasa ya kawo shi a tsarin aƙida wannan littafi na aƙida ne saboda abun ya shafi aƙida domin ita aƙida tana tana hana mutum ya halatta abin da Allah ya haramta aƙida ta hana mutum ya haramta abin da Allah ya halatta ko ya halatta abin da ya haramta to su sun halatta abin da Allah ya haramta masu mut'a Allah ya hana ya haramtar manzonta ya haramtar su kuma sun halatta wannan shine asali an halatta shi da farko a kai-bara aka sake haramtawa aka halatta shi a fasu aka sake haramtawa daga nan kuma haramun ne har abada kamar yadda za mu ji li'anna laha ta'alluqan bil aqida saboda abun ya ta'allaka ga da aqida li'anna al mut'ata tahlilun don mut'a halattawa ne matar da ta zama haramiyar ka sai ka ya sai ka halatta ta kuyi ta kwana tare kaga wannan ya shafi aqida a lima harrama Allahu azza wa jalla ka halattar da abinda Allah mai girma da daukaka ya haramta wal mut'atu ma'anaha abinda ake nufi da mut'a an ya tazawwaja imra'atan mutum zai auri mace ne auren kuma muddatan mu'addadan lokaci da aka yi wa iyaka muddatan muhaddada lokaci wanda yake iyakantacce auren ko na sati ko na mako biyu ko na wata ko auren wata shida da dai abin da ya kama da haka ku ne za ku san adadin kwanakin da za ku yanka ko watanni ko shekaru iya wannan in ya cika auren ya ƙare ko taro aka je ana iya yin aure kafin taro ya wace. da aure kafin karo da ba mattatuki mattatuka shikenan eh wai <laughs> shi ne sigar auren mattatuki shi kenan sai ba ta iya takin da zai ba ta, sai ta daduro wai sun yi aure wannan son zuciya ne muddatan ɗawilatan zuwa wani ɗan lokaci ɗawilatan au lokacin dogo ne ko gajeren lokaci ne wa ba da ha bayan lokacin ya cika yanta hizzawa wannan auren zai ƙare tilka'iyan take kawai lokaci na cika aure ya ƙare wala ya taju ila balagin baya buƙatar wai sai ka take ni ko sai na take ki shikenan kawai كانت المتعة جائزة في auwalin islami. فرق مسلمتي lokacin ana da matsaloli da yawa Allah ya yi wa musulmi saukin cewa su yi wannan aure na mut'a sun maharrama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ghazwati khaybara bayan an gama ghazwatu khaybara an samu a ganimomi da dukiyoyi da kuyangi da yawa manzo Allah yake to haramun ne auren mut'a daga yau summa abaha يوم فتح makka da aka je fath makka kuma aka sauka wa musulmi saboda farin ciki da murnar an samu fath makka aka ce to dadewar za a yana tsawon lokaci an halatta wa musulmi su yi wannan aure ga wanda duk suke da cikin irin wanda suke da damuwa irin na rashin haƙurin sha'awa an yadda su yi wannan aure a wannan fathu makka ɗin a sun maharramaha tahariman mu'abbadan daga nan kuma ka ce to daga yau auren mut'a haramun ne haramiya ta har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta tun daga wannan lokaci yace haramun ne har abada wa hiya awwalan kana halalan kaga da farko halal ne summa harrimat sannan aka halatta summa ubiha sannan aka halatta summa hurrimat sannan aka haranta summa ubiha aka halatta summa hurrimat ila abadi sai aka sake haramta ta haramci na har abada matakai matakai giya ma da farko ai halal ne ko yanzu sai ka dawo ka rika shan giya ka ce ai ana shan giya da eh haka ba zai yi ba to abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi yana daidai da ayar da ta haramta domin annabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hmm. baya magana ta son rai sai in Allah ne ya ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam dama yace an saukar masa Wahayin nan guda biyu akwai wahayi da ake rubuta shi qur'ani akwai wahayi da ake bashi a ilhama ya fassara qur'ani da ita to kaga kai in aka ce annabi ya ce kace baka yadda ba to ban san waye malamin ka ba a qur'ani don annabi aka aiko ya zama malamin alkur'ani babu yadda za a yi malami kuma ya karantar da mutane abin da ya faɗa maka kawai shi za ka faɗi ba bayani zai yi eh ko babbaƙo za ka koya wa yaro sai ka yi ta masa kwatance ballantana kuma hukunce hukunce babbaƙo dai ka ce alif sai ka ce alif duk inda ka ga abu mai kamar sanda sanda ka gan shi sanda sanda eh to alif kenan amma in ka ga an jona mar wani dogon layi an jingina shi a jiki lamun kenan lamun kenan ka gane wannan eh wannan kuma da aka yi shi yayi kamar baki a bude an baki kenan eh an ainun ne ne kama da baki haka a bude ka gane eh to idan kuma ka sa shi a tsakiyar gora aka yi shi haka aka yi haka yayi kama da likafar da ake sa kafa a taka za a hau doki an likafa kenan ko ba haka bane to ballantana kuma hukunci ake so a gane ya ake aure ya ake azumi ya ake haji ka ce wai kawai ya faɗi gundarin kawai ya shuru kai ma ka sani ina za ka gane wai ƙur'aniyuna ne su ƙur'aniyuna eh, har kuka bi manzon Allah zama ƙur'ani ai in ƙur'ani ne manzon Allah da sahabbai da sauran waliyan Allah na gari su ne ƙur'ani masu fassara shi kamar yadda manzon Allah ya fassara don in Allah bai yadda da manzon Allah ba ba zai aiko shi ba ya zai aiko mai ha'inci kuma Allah ya ce shi ba maha'inci ba ne an sai da aka zaɓe shi aka aiko shi amintacce ne tun jahiliya ma Allah ya sa wa mutanen duniya ilhama su kira shi aminu amintacce tun kafin a aiko shi sannan bayan ai aiko shi sai ya zama ka'inu eh to sannan wai ka ce wai maganganunsa tamkar ƙato ne faɗi kai maganar Allah kawai wannan ba maganar Allah ba ce ba ruwanka da ita kafurci ƙarar ake so a tura mutane ba wallahi wallahi mutane ba sa karatu za su zama arna ba su sani ba Allah duk mutumin da zai ce shi ba ruwansa da malamin Qur'ani Qur'anin kawai zai bi to ba zai gane Qur'anin ba malamin Qur'ani shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malamin qur'ani don shi Allah ya saukar wa qur'ani qur'ani nan ba a saukar da shi gun kowa ba duk iya yin ku da can ba ku ba ku nan ba san da ku ba sai yanzu za ku zo ku kama yau mutane iya yi eh ina suke ma wai da san da aka saukar da qur'ani har aka gama bayani duk mutanen kware sun shuɗe ba su taɓa kushe fassarar manzo Allah ba sai da kuka zo ku yanzu wanda larabcin ma ba ku san shi ba don akwai wanda ya san larabci akwai wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin larabci da an akwai wanda ya bi shi sanin larabci da shi za a ba qur'ani don qur'anan arabiyyan ne don su kansu larabawa har mamaki suke wasu babbaku in suka fito sai ka ji suna mamaki ya aka yi to shi ba karatu ya je ba bai fita ko ina ba yana nan maka muna tare da shi amma ya yake fitar da fasaha da ta fi tamu mamaki suke to sai da Allah ya darje ya bashi Qur'ani sai da aka darje a cikin halitta ba kamar sa ce to ba littafin da ba kamar sa kuma kai ne malamin littafin kai kuma yanzu ka zo duku duku ta kai kafar ka duk wato wai ka ce wai bai iya ba ka ji ba? wai bai iya ba Allah ya kare mu ah, wannan wurin ku duba kila in dai har kuna da irin bugu nawa akwai kuskuren watali hurrimat al abadi sai yace libudda ko to sai ku gyara kar ka je ka riga karanta shi libudda thumma hurrimat ilal abadi shine hakikanin yadda abun yake wa ajma al musulmai duk na duniya ahli sunnati wal jama'an duniya gaba ɗaya tun daga kan sahabbai har zuwa duniya ta tashi duk sun haɗu ala taharimiha akan cewa auren a haramun ne in banda wa'annan rawa fibawa ja'fariya su ne kawai waɗanda suke ɗauka cewa halal ne wa annaha nikahun batilun aure ne bataccen aure wa ijma'ul ummati ala tahrimiha lam yukhalif fiha illa shi'a al-ja'fariyya ar-rafida waɗannan su ne kawai aka yi kilafa da su amma duk musulman duniya da suke karanta littafin Allah suke bin diddigin sunnar manzon Allah suke koyi da sahabbai sun tafi akan an haramta auren mut'a sai dai kawai shi'a ja'fariya ar-rafidiyya waɗannan su ne kawai suke cewa ai auren mut'a yana nan har yanzu yanzu haka idan suka je taro suna aure kawai yayin mutum ya samu matar da ya ga kamar kawai ta ga mutumin da ya mata kawai sai ya ce mata tuki shi ke nan mata tuka eh sai ta zina wajen je taron musulunci a masu wa'anda ba su da aure ai humul ladina qalahu fiha bazawara ce ta dawo da ciki yace wallahi a karo ta samu ai auren mutane a wannan yaron sai a sa masa sunan taron ko a sa masa sunan wani imam daga cikin manyan limaman su saboda shi ne albarka ne har ma wali ne ya an yi sa <laughs> eh eh shi ne ai an yi sa'a ai auren nan da muka yi ai mun samu yaro ka ji don Allah Allah ya sauke humul ladina qalabu fiha kawai suka saba akan wannan ijma'i wa khilafuhum la la ibrata bihi wannan kilafar ba irin da ake lura da ita ba in ka zo ma kada ka ce kilafun ba wani kilafun ijma'ul ulama gaba ɗaya sun haɗu a kai waɗannan ne kawai suka saba don haka sabanin su ba a lissafi ne wala qimata lahu don bai da wata qima fal ijma'u wan nassu ala tahrim Musa, ijma'in malaman kwarai kam da nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren mut'a haramun ne wa hiya nikahun batilun bataccen aure ne wala hukumu zina hukuncin ta na zina ne yawwa qawluhu al-mut'atu nisa'i malam da yake mut'atan nisa'i don ya kore maka ko kokonto da yake al-mut'atu haramun kawai sai ka ɗauka aikin hajji ya kharuju bi dhalika mut'atul hajji ya fitar maka banda mut'atul hajji hajji tamattu'i akwai nau'in hajji tamattu'i ko wanda idan mutum ya je ya yi umara sai ya tuɓe haraminsa kawai ya ci gaba da harkokinsa kamar kowa ya sa kaya irin na kowa in ma ka je da kayan kasuwanci kai ta kasuwancinka kafin lokaci na tafiya ainihin mine sai ka sake ɗaukan harami sai ka tafi kuma kaga wannan ɗan tsakanin tamatta ta ɗan shakata kun gane saboda me saboda ya kamata da a ce tun da kaje kana cikin wannan farin kayan ba za ka yi aski ba ba za ka yanke face ba ba za ka yi ba za ka yi ba za ka yi ba to amma shi wannan da ya je ya gama umrarsa kawai sai ya je ya yi aski ya je kawai ya tuɓe kayansa ya sa kayan zaman gida ya ci gaba da harkokinsa sai kuma lokaci ya yi na hajji sai ya zo kuma ya sa kaya irin na aikin hajji ya sake ɗaura harami kun gane to wannan shi ake kira tamattu'i shine mai shi zai ba hadaya kun gani to ba shi yake nufi ba tamattu'i irin na shakatawa da mace na ɗan lokaci a matsayin wai aure ba wai ka cire kayan harami ka shakata kamar sauran 'yan gari ba shi yake nufi ba don mai tamattu'i ko da da iyalin ka kaje ma in kuka riga kuka gama umara kuka yi aski kuka tuke kayan kuka sa za ku iya kwana tare za ku yi komi sai lokaci ya kuma ku sake sa harami daga nan kuma wannan abubuwan sun haramta sai lokacin da aka zo aka yi ifaba aka koma ni na nan daga nan zai sake zamowa a nan an fahimta ko to ya faruju bidalika musatu alhaji an yatamatta bil umrati ila alhaji shine mutun ya dan yi tamattu ya shakata ya shiga harkoki cikin gari ba tare da harami ba ila al har lokacin da zai daura haramin hajjinsa laysat hadhihi hiya al-murad ba wannan yake nufi at-tamattu anan ba ba shi yake nufi ba at-tamattu alaihi wato ba shi ne yake nufi da at-tamattu'un da ya faɗa a can ba to wannan tamattu'in fa alaihi al-jumhur ahlul ilmi wanda dukkan jumhur ahlul ilmi suna kansa cewa hakan din har ma wasu suka ce fi ifradi wasu suka ce a'a ifradi ya fi shi kun gane hmm. to don haka wannan akwai kilafa a kai amma ba wancan tamattu'i da aka haramta na auren mace ku shakata zuwa ɗan lokaci in ya cika shi kenan auren ku ya mutu ba lam yuqalif fihi illa adadun waɗanda su aka ɗan yi sabani da su a tamattu'in hajji ma kalil waɗansu ɗan adadi ne kaɗan, amma mut'atun nisa'i fa hiya muharramatun bil ijma amma irin wannan mut'a ta auren mata a shakata da su na ɗan wani adadin lokaci wannan ijma'in malamai fi ya haramta shi lam yuqali fi adun babu wani wanda ya samu sabani akai yu'taddu bi khilafihi wanda har ake kirga sabanin sai wa'ancan wanda kuma ba a ma kirga su wal mut'atu fil hajji mas'alatul fiqhiyya mut'atul hajji wannan wata matsala ce ta fikihu, wanda duk kowa ya sani in ana bayani akan fiqhu za a yi babul hajji ko kitabul hajji to amma al mut'atu fil nikahi fa hiya mas'alatun tata'allaqu bil aqida wannan kuma matsala ta ta'allaka ne ga aqida saboda haramta haram haramta haramun da halatta halal mace ce muharrama ce a wurinka daga an ɗaura muku aure shi kenan sai shari'a ta ce to ta halatta gare ka to lokacin da duk ka ɗauko ta kace halal kake amfani da ita kace halal ne ta hanyar da shari'a ba ta halatta ba to ka ce ta hurumi ka halatta abin da Allah ya haramta wannan yanzu ka ciwa aƙida mutunci li'annaha istihlalun lima harrama don hakan halatta abinda Allah ya haramta ne Allah ya kare mu da haramta abinda Allah bai halarta mana ba Allah ya taimake mu da tsayuwa a inda Allah ya tsaida mu mas'ala ko kuma gaɓa karatu ta 97 qala bakwai muallif rahimahullah wa arif libani hashim fadlahu lallai ne Kasan da cewa banu hashim a cikin halittar duniya suna da falala suna da fiko liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kusancinsu da manzon Allah shi yasa suke da falala su banu hashim sun ɗara kowa matuƙar musulmai ne wa'ari fabla ƙuraishin sannan kuma ka san da cewa ƙuraishawa suna da falala suna da fiko akan sauran mutane wal arabu larabawa kuma suna da sauran fiko akan sauran mutane wa jami'ul abkhasi dukkanin hauloli na waɗannan larabawan fa'arif qadrahu ka san da kimar su wa hukukahum da haƙoƙin su fil islami a musulunci wa maula alqawmi minhum duk wanda aka ce yantancen wannan kabilan ne to shi ma yana daga cikin su ko da shi din ba bakureshe bane in bakureshe ne ya yanta shi ya zama maula ƙuraishi kun gane ko mm. yawwa don haka yana daga cikinsu wa ta'arrif li sa'irin nasi haqqahum fil islam kuma ka san da cewa kowanne mutane ka sanar da ka basu su haƙƙinsu a cikin musulunci kowa yana da haƙƙi a musulunci ka ba limamin ku haƙƙinsa ka ba malamin ka haƙƙinsa ka ba ainihin ɗalibin ka haƙƙinsa ka bai wa ainihin ɗan uwa musulmai haƙƙoƙinsu waɗanda ba su da mukamai inda suke da mukami ka ba su haƙƙinsu to wannan a dunkule ne ga sharhinsa kauluhu libani hashim da yace wa arif libani hashim fadlahu suwaye banu hashim hashim ibnu abdul hashim din asalin wanda ake danganta wannan haular da shi shine hashim dan wato hashimu dan abdul manafi domin abdulmanaf lahu auladu yana da yaya hum sune hashim jaddu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda shine kakan manzon Allah akwai abdusham jaddu usman ibn affan kakan usman dan affan akwai nawfal ibn abdulmanaf jaddu hakim ibn hizam akwai mutallibu ibn abdulmanaf shi ma jaddu bani mutallib wato kakan haular abdul mutsallibi ha'ula'i hum auladu abdul manaf waɗannan su ake kira ƴaƴan abdul manaf daga cikin su sai aka dunkule hashim daga cikin wayannan ƴaƴan sai ya samu fice sai ake cewa gidan su hashimu hashimawa kun gane yanzu haka a gida sai a samu ɗaya sai a rika kiran shi da gidan in ba kai sa'a ba matarka ya ce ku je gidan hajiya wance a kai Allah bai daga ka ba yanzu ku duba babban gidan nan na yamma gidan su ilu ake cewa eh ko daga wani gari kai kwatance ka je gidan su ilu Allah ya fifita shi haka ake yi duk gida da ka sani sai an samu wannan kaga dattijon yana da ƴaƴa ai da yawa to kaga ai Abdul Manaf yana da 'ya'ya. amma hashim sai ya tuce sai ake ce musu hashimawa gidan su hashim kamar na yi kwatance da gidan da ya kuce a unguwan nan don gida ne wanda ya kuce in za a taho daga wani wuri ma aka kwatanta ma da gidan za ka zo to kaga ƴaƴan suna da yawa a gida amma in aka yi maka kwatance da wani ɗan gidan ba za ka gane gidan ba amma ka ce gidan su ilu to an gama haka ne ko ba haka bane jama'a to haka kowane gida akwai wanda yake kuce da gidan ku yi kwatance watakila wata wani gida a unguwanku gidan su wanci ake ce <laughs> to ita Allah ya naga ya za a yi eh <laughs> na eh da mijin yana nan wallahi hatta ya gidan duka ba wanda Allah ya daga sai ita to haka Allah yake daga gida shi wannan hashim din sai ake ce musu hashimawa banu hashim a war rasulu sallallahu alaihi bu isa fi bani hashim shi an aiko shi cikin wannan kabila ta banu hashim ibn abdul manaf wanda ɗa ne ga abdul manaf abdul manaf kuma yayi yaya da yawa wa huwa hashimiyun shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ce maka ba hashime quraishiyun kuma ana ce masa ba quraishi qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa annabi yake cewa inna allaha astafa kinanata min walad isma'il shi kuma isma'il yayi yaya amma kinana shi yayi kuce sai Allah ya zaɓi kinana cikin 'ya'yan isma'il wastafa min kinanata quraishan cikin kabilar kinanata kuma sai aka zabi quraishu wasafa min quraishin daga zuriyar quraishi kuma sai aka samu bani hashim sai ka zabu banu hashim su suka fi fice to a cikin banu hashim din kuma ni sai Allah ya zabe ni a ciki ku ji fa daga kinana cikin daga zuriyar isma'ila aka zabi kinana daga kinana aka zabi quraishu daga quraishu aka zabi hashim daga hashim aka zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma shi kenan har duniya ta tashi ba mai danne shi an gama kabilar ma har ta ɓace sai dai kawai a ce shawa hashimawa batun a sake ɗaga salsala ya wuce ai an samu na ƙarshe akwai da a wani ne daban yanzu da an danne shi da kabila tana nan tana sake sabon ɗan tashi to amma sai aka samu dan taken da ba mai danne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da suke gata da auloli in wannan ya zama ba kamar ta kyauta a bana a haji in wannan yake ba kamar ta taimakawa baki a haji in sai wannan shi kuma yake ai ba kamar ta yin kaza ba kamar ta yin kaza sai aka samu cikin banu hashim aka ce to ga manzon Allah suka ce to kar mu yadda wallahi in muka yadda ba sun dara mu to me za mu faɗi yanzu mun isa mu ma mu ce mu ma ga manzon Allah to shi yasa suka ce sun san haka ne amma in suka yadda ai an fi su hasada sai suka ce to ba yadda ba annabi bane to wannan kuma ya hana shi ya dagu har duniya ta tashi ana nan ana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya ba ma wai shine cikamakin haular banu Hashim ko Quraish ba duk annabawan da aka taba kowa ma shine ya rufe kuma duk wanda zai zo da musulunci dole sai dai in zai yi nasa wanda aka bashi in kai wanda ba wanda ya karantar ba kuma ba musulunci kake ba kuma kai arni ne fa haula'i <clears throat> wa'annan hum qarabatur rasuli su ne dangin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam almu'minuna amma fa wa'anda suke da imani karka dauka kai wajen bakure shi ne shikenan ya ya haye don ba hashimi ne ya haye sai in yana da imani min bani hashim kuma an same shi cikin banu hashim yake gashi da imani gashi banu hashim to ka kaddara ya fi kowa in dai muminin bani hashim ne to ka yarda ya fi kowa a larabawa shi mai imani ya fi kowa a larabawa balarabe mai imani ya fi kowa a cikin babbaku da farfaru wa'inda suke ajami wannan da sharaɗin fa in sun yi imani amma idan ba su yi imani ba baki ya yi imani ya fi su wannan shi ne haula ilumul qarabatu allazina lahum haqqun waɗannan su ne dangi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da haƙƙi alal muslimina akan musulmai lalle ne suna da haƙƙi akan kowane musulmi ya girmama su saboda darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin su ya fita sannan kuma suka bi shi suka bi sunnarsa suka yi imani da shi lalle ne a girmama su ta harumu alaihi sadaqa banu hashim dangin manzon Allah waɗanda aka ce sadaqa ma ba sa ci haramun ne a gunsu wa tubahu lahum hadiyya wanda aka ce a rika ba su kyauta kyautar halal ne a gunsu amma ghairul mu'minina amma ba ba quraishi ba ne. balarabe wanda ba mumini ba fala mata lahum ba su da wata kima don balarabe ne yana kafurci bai da wata kima kar ma ya burge ka shehu sumanu yace to on to oi oi menene to on bi oi de modi de ga wannan yi de arabe a wai ga yanzu mutum ya zo yana larabci yana sabga larabci yana lacca yana zuba turanci yace kai kai na ni modi ko ina sai yana da aqida da tauhidi da sunna shehu usman yace na be moti ga gauna ne otte arabe be buri abu jahi eh don kun ji su laraba kun ji su sun iya magana sun iya zuba kalma kawai ku ce kai na ji malami ba haka bane in ji shehu usman ibn fodi shi kuma ba son ran sai faɗi ba ka'ida ya ji a ah, fala kima da lahum walau kanu min bani hashim ba su da wata kima ko da daga cikin banu hashim suka fito imma iza eh, imma iza jitama al qarabatu ma al imanu fala shakka annahum yamtazuna ala ghairihim ya kamata ya zama amma amma idan tama qarabatu amma idan dangantaka ta haɗu ma'al iman tare da imani ga su dangin manzon Allah ne ga su masu imani ne to fala shakka annahum yamtazuna ala ghairihim lalle dole su bambanta da sauran da wasunsu dangin manzon Allah masu imani dole ake an bambanta su da wa'anda ba dangin manzon Allah ba ko da larabawan ne sai wa'annan sun tsara su daraja abun Allah saboda me saboda ga dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lahum haqqul ikram suna da haƙƙin da za a karrama su wa tawqir a girmama su wa ihtiram a daraja su wa taqdim wa taqdim a gabatar da su a ce su ne gaba لأن هذا من من التوقير الرسول صلى الله عليه وسلم domin hakan yana daga cikin kimanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka kimanta danginsa masu imani da shi ba to tamkar baka kimanta shi ba domin Allah ma ya kimanta su wa amma idza lam yakunu mu'minina amma don dangin manzon Allah ne kawai amma ba su yi imani ba kafirai ne fa ghayata ma hunaka annahum min banu hashim wai don kawai sun kai matuƙa wajen zama su banu hashim ne wa hum kuffaru amma kuma kafirai ne to bala karamata lahum ba su da wata karama yawwa don haka ba ruwan Allah da ragon da ya ɗaura wuciyar kare dan malam ko eh wannan ku bar ganin shi yana iskancin nan ramma ne to yi banza to kuma ramma ne kuma yana iskanci kuma ka ce a barbari ai shi ya fi muni eh a ce alaramma ne kuma dan isa wai shi alaramma ne fa ka bar ganin sa haka a zanzare da ke tsinkar yana shan sigari alaramma ne in aka zo makaffa ko faduwa baya yi to shi ne ne har ya gama faduwa ai ga inda ya fadi har ya dungure koko ai yanda ka samu qur'ani martaba qur'ani kai shiga ta kamala ka nutsu zama kamili don ƙur'anin da yake da kake ɗauke da shi kaya ma in kaga yan iska suke sa irin shi kai karkasa guri in yan iska ne suke zama kai karkaje ko da kai saurayi ne ka ƙaurace wa gun saboda ƙur'anin da kake ɗauke da shi to amma idan ka yadda mutuncinka ka yadda mutuncin ƙur'ani sai ka ji ana maroƙa suna wasa ka eh al'ulama'u malamai na annabi gidan annabi na sama wai nasu na ƙasa to ai an faɗi tun da annabi yana sama naku na ƙasa gidan ƙasa dai wuta ne eh wai sai gangaro to ai da aka yi hakan din waɗanda suke kasancewa suke ana fizo alaina eh ba suna ta ku dan kwararo mana irin ruwan da kuke samu ba ko kuma wani dan abinci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku ba me aka ce Allah ya haramta ba za a zubo ba duk wanda ya gidansa a ƙasa yake wallahi ba za a zubo masa kori ba dan wuta ne yauwa gidan annabi yana sama kuma naku yana sama gidan yan wuta kuma yana ƙasa kuma ba na annabi ne za a zubo muku ba na annabi daban naku daban kowa gidan aljannarsa da kayansa a ciki masu neman a zubo musu su ‘yan wuta su suke jana biyu dan zubo mana amma na aljanna ba a buƙatar wani ya ce ne dan zubo mun daga aljanna kawa yana da nasa eh har ma Allah zai tambaye shi akwai abin da kake da bukata ya ce me ya saura Samun mun komi ki ce to bari in fita ka gani shine ba shine ya saura in ya fito ya ganshi yake ya fi komi daɗi ganin Allah da haka ce na annabi yana can za a rika zubo muku babu ye ye ka gama. yana jin kaho ba Thank <laughs> you. to kai fatan kai ma gidan kai yana sama sai dai na annabi yana birbishin naka kuma baka buƙatar a zubo maka daga cikin gidan annabi a an gama ba kowa kafonsa ba mai jiran sai wani ya ci ya zubo masa a lahira a duniya ne ake zaman suɗi an gane amma a can ba a zaman suɗi wai sai wani ya ci ya rage ya eh, zubo ma babu wannan ana hadisin maudu'i eh, amma al'ulama warasatul anbiya hadisi ne sahihi eh lallai malamai su suka gaji annabawa bayan annabawa su ne da suke zama kamar haka suna yi mutane wa'azi to annabawa sun kare daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya shude yake taraktu fikum amraini na bar muku abu biyu Qur'ani da hadisi na in kuka rike shi ba za ku fata ba malamai kuma suka tashi suka dau Qur'anin suka dau hadisan suna karantar da mutane an gane wannan don haka su ne magadan annabawa wa kazalika kullu man kana yantasibu ila bani hashim duk wanda ake danganta shi zuwa ga bani hashim wa huwa laysa ala mazhabi ahli sunnati wal jamaa sannan kuma baya kan tafiyar ahli sunnati wal jamaa yana nan shi baya son sunna baya son jama'a sahabbai yana jin wata ɗariƙa ta wa'insu ƴan yauyau wayanda kwata-kwata ba su daɗe da kullowa ba ya bar annabi ya bar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bi wayansu mutane baya cikin tafiyar ahli sunnati wal jama'a wal istiqamati bai tafi akan istiqama ba ma'ana kitabu was sunna fala qimata lahu bai da wata kima ko balarabe ne ka ganshi an bid'i bida'i ne dan bid'a ne wai yana da karshe shehuwa ne to ka rabu da shi larabcinsa ya lalace masa ko da cikin ƙurayshawa hashimawa ya fito dan ya bar asalin ba hashimin na gari annabi muhammad ya bar sunnarsa ya bar littafinsa ya bar abin da sahabbansa suka koya a gunsa ya bi na wani dan kwanan nan to wannan ka rabu da shi bai da daraja bai da kima kun gane wannan da waya ya mutum ya rika ta ai laraba ai wahaba ai maulidi sai ka je larabawa ma ka gani ai mu nan ba ma yi ai nan ba a yi ka je kasashen fararen watan nan ka ga maulidi sai wato kuma shi ne eh to shi ne wai su ɗin in za ka tara su diyawan su suna da aya ko hadisi eh suna da sakon da za su ce gashi daga Umar ko Usmanu ko Aliyu ko Abubakar ko ko ko ko ga sahabin da yayi irin abin da suke yi ko cikin a'imma wa'annan shugabannin limaman da aka tabbatar da duniyar cewa lalle sun yi gudunmawa a musulunci sun yi littattafai a hadisance sun yi littattafai a fiqihance irin su Imam Malik Ahmad ibn Hanbal Shafi'i Abu Hanifa akwai sun a cikin littattafansu akwai babin babu to kuma tunda babu babu eh to tunda babu kam ai babu to waye ya kawo shi Wani ne Na ka yayi ake yi eh a duk yanda kai to iri ɗaya ne yanda kuke yaran fa wani wurin kaje irin nasu daban to abin da ba Allah ne aiko shi ba dole a samu ya bambanta ba dole kowa su yi yanda suka dama wayansu kiɗa suke suna rawa wayansu zama suke su karanta tarihin manzon Allah min sha'awa don da haka da aka soma za a zauna malami ɗaya a kewaye kamar haka tun daga farkon aiko manzon Allah zai soma baku tarihi kafin a aiko shi ga yanda aka yi ga yanda aka haife shi ga yanda aka rene shi ga yanda iyayensa suka rasu ga yanda kakanninsa suka rasu ga yanda ya yi aure ga yanda ya fara ciwo ga yanda ya fara fatauci ga yanda ya aure ga yanda aka fara ainihin nuna masa alamar annabci da mafarki ga yanda ya fara kauracewa garinsa yana tafiya wannan kogo <clears throat> don yayi don ya samu nutsuwa ya tuna me zai yi na bautar Allah ga yanda ya yi har aka zo aka so mai masa wahayi ga yanda aka yi lokacin da wahayin ya zo ga yanda aka yi har ya kai ga cewa ya fara wa'azi ga yanda aka yi masa a makka ga yanda aka yi wa sahabbai ga hijirar farko da ta biyu ga hijirar zuwa madina ga yanda aka rayu a madina ga yanda aka yi wato uhudin ga badar ga yanda aka yi uhudu ga aka yi ta bisa har gari ya waye sai an zo karshe ga mutuwarsa kaga da farko abun gwanin sha'awa yanzu haka ake a kwana mutum ɗaya yana ba ku tarihin annabi daga farko har ƙarshe eh daga ya zo ya ce ya yi gulika gulika fati ya gama sai ya to a harraka a harraka kawai a tashi a turnuke masu ganga su ta bugawa ko ba haka bane abun ma bai yi kama da addinin musulunci ba Eh, kuma su ɗebo daga can su bi titi ai bin titi maza da mata wai wai annabi ake wa yayi kama da haka matan manzon Allah da sabai suka cuɗanyu da ainihin mazansu da matansu da kasuwar ganga an ɗaura janjani a tsakiya eh don Allah in suna yi da su da ƴan wa'incan me bambanci irin gangar iri ɗaya ce kidan iri ɗaya ne haka hakan da ake iri ɗaya ne eh wai ai ko kuke jin karan gangan ka ji don Allah da rena hankali wai su ba karan gangan suke ji ba to me yasa kuka sa gangan wai su yabon suke ji ba kai da ka damu da kidan kai kake jin kidan mu ba ma jin kidan yabon kawai muke ji to in ba ku jin kidan me yasa shi to me yasa suke rasa yawa me yasa aka sa kidan ma to tunda dai su ba ku damu da shi ba eh? to kaga wani wuri kuma in kaje ba haka zaka gani ba wani wurin zaka ga kowa ko bai da gashi sosai wanda zai ya mutsa shi ya zama haukaci sai sai irin na kasuwa sai sa sai sa wani rigar buhu buhu wai su sufi eh wai shi sufi ne sai zama mahaukaci kawai yana ihu yana dungure akwai wanda na gani aka nuno tarbi ya fi ɗari a wuyan shi ya fi ɗari wallahi kaya guda da kire ke tafiya don Allah wannan ake wai wai da annabi ake yanzu wannan haka jama'ar farko suka yi eh to mutum ko balarabe ne in ya saba wa sunnar manzo Allah ya saba wa karantarwa sahabban manzo Allah ya kirkiro wani abu ko kuma ya bi wani abu wanda aka kawo kwanan nan yayi aikin banza yayi aikin banza don haka istiqama ita ce kima abun kowane balarabe matukar bai da istiqama alal kitabi was sunna to aikin banza ne falaisa mujarradal qarabati ba wai haka kawai don dangin annabi bane ai jikan annabi ne sharifi ne eh ai sharifi ne jikokin annabi kuma duk zakkar gare su suke karbewa to kuma mun san jikokin annabi ba su cin sadaka ba sa karɓar zakka eh in dai ka ga zakka karbewa zai kuma shi yake ce jikan annabi ne to jikan annabi na cin zakka ba sa ci wallahi duk wanda ka miƙa mar zakka ya karba yana Allah ya saka da alheri kace to kai ba kai ba jikan annabi ba kai ba sharifi ba ne don asalin sharifai jikokin annabi ba sa cin zakka an gane wannan sai dai hadaya falaisa mujarradul qarabati huwa al-muqtari huwa al-muqtari lil haqq kawai iyakaci abin da yake abinda za ka hukunta ka kira shi ka ce yana da daraja gaskiya in ya rike gaskiya to shi kenan bakure shi ya fi kowa ba hashimi balarabe ya fi kowa in yana rike da gaskiya in yana kan sunna in yana rike da kitabu wa sunna to babu wani wanda ba balarabe ba da zai kai darajarsa amma matukar ya yadda kitabu wa sunna bai bi ba to baya da wata kima baki kirin mai zanzana gajere wanda baya da kama in ka ganshi wanda za ka yi sha'awa matukar yana da imani ya fi shi domin ba halittar Allah ya damu da ita ba kar ka ji a jikinka wai turawa sun fi ka indiya sun fi mu kai ai ba ba mu kam ai laraba sun gama da mu wannan irin jiki na mu mu dai to Allah da yayi mu haka wallahi hmm, hmm, ba shi ne Allah yake kallo ba don Allah imani dage ka yi imani ka yaza musu anan kai dai ka dage ka zama mai imani ranar tashi kiyama za ka zo balaraben da ba irin larabawan duniya ba ma za ka tashi balaraben aljanna ka san ko balaraben aljanna ya fi balaraben duniya ko ko akwai halitta da take da kyau kamar dan aljanna to ka dage ka zama dan aljanna duk wannan halittar da Allah ya maka ba da ita za ka tashi ba me ya damuwar ka dan shekara ɗari kawai da za ka yi da wannan halittar bai ce ka kakura ba eh har ka tsaya kana ganin wani ya more har kana zuwa ana wanke kawai kai ma kai ka zama ja kai ta tara kuɗi kana ba su wasu na ba ka mai da sabulu ko za ka koma kai ma farar fata me za a yi da farar fata ai Allah bai iya ba bari ba tura ya gyara ni wai ka goge abin da Allah ya yi bari ka yi wanda za ka canja halitta to wannan haramun ne mutum yana baki ya koma fari haramun ne wallahi haramun ne amma tsafta halal ne tsafta halal ne canja kala kuma haramun ne mace ta takaita a mai kawai mai sa laushin jiki mai sa haske banda canja fata gashi kuma an yadda ta sa masa mai ya kwanta ya yi luwai-luwai wannan ya halatta don ba gashin ta canja ba an gane kai ma kuma ka gyara jikinka ka wanka da sabulu mai kyau mai mai kyau kai tsafta ka goge kayanka wannan tsafta ne annazafatu min al-imani wannan yana da kyau amma gashinka in yayi fari kar ka yadda kuma ka rina shi ya koma baki wannan kuma tagayiru khalqillah ne tagayiru khalqillah hajirki ta halitta Allah ne kamar malamin nan yanda gashin sannan yayi fari sai ya je ya zauna haka za a ga wani wasu wasu tsofin a wani an je an zauna a kujera ana ta shafa musu baki kuma biyar wannan shafawan a yi sai an shafawa har jikin sai ka ga an kusa kusa din ma duk an rina shi wai dole sai an mai da wurin baki kan nan a bitu a shafe a shafe a shafe wai sai ya zama baki to kuma da bakar ta waɗannan sai ka ga ogo ya tashi shi ba tunku tunku haka nan da ya bar kansa fari wallahi da ya bi wannan din da aka saba mar gashi nan har ya taba fata sa kowa ya gani ya san bakin senti aka kamar. to ina amfani shi to musulmi bai kamata ya haka ba sauki ruksa ɗaya aka yi maka karina da abin da ya kama da lalle gemun ya yi jajau wannan ba hana ka ba tunda dai ba baki ya koma ba kowa ya gani da ya san tsufa ya zo dama abin da ake gudu wai kar a tsufa ko sai a maida farin da ya zo a maida shi baki to bai komawa daga ya dan taho kaɗan sai kaga nan ɗin baki baki can ga wani fari ya tsiro sai kaga mutum bai da fasali in ka gyara farin gemun ka yi kyau ka kuskure shi ma ka fi kyau ma ka gane to yanzu wani baki wani bakin gashin ma in kana cikin matsala ma ba za a gane gemun ba ma yana da kyau sai ka ana ta ka yau na ga farin gemu da kyau ni'ima ce mai gemun ne yake cikin ni'ima amma wannan inda a cikin a jikin wani yake ba za ka ga shi ba ko baki ne wallahi to don haka wannan mutane su rika kulawa canja halittar Allah haramun don aka karkare na kanka matsayinka na baki ka gode wa Allah Allah ya san hikimar da ta sa yayi ka baki kuma ma ba shi ake kallo ba imaninka da yanayin riko da addininka shi Allah yake kallo duk hasken ka Allah bai damu da shi ba to shi yasa Qurayshawa na aka ce duk kasancewar su Qurayshi ba Qurayshi ba shi ne dangin manzon Allah in baya kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rike littafin Allah ba da Allah ya baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam rana gobe kiyama cikin kafurai yake don kai balarabe ne in dai baka bi Allah ba baka bi sunnar manzon Allah ba baka tare da yan uwa musulmai baka bi turubar sabon manzon Allah ba ranar tashin alkiyama cikin kafurai kake a rannan zaka tashi baki irin da ka duniya balarabe a lahira bakar fata bakin da ba a taba ganin irin shi ba munin da ba a taba ganin iri shi ba don dan wuta ya fi duk abu mai muni muni Allah ya so don haka hukunci kawai gaskiya ake kula da ita ba wai dangantaka ko wane wane ba wa inna mal qarabatu mal iman dangantaka sai in ta hadu da imani in dangantaka ba ta hadu da imani ba dangantaka ba ta amfani don kai dan shehuwa ne sai in ka yi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya ke fatimatu garwaye ka san ku nan dangantaka ta gare ko yace to ki kokari ki bauta wa Allah ki tsaya tsayuwa ki bi Allah a lahira ba zan iya miki magani komai ba in kin je ba imani amma a duniya a matsayina na babanki duk abin da kike so tambaye ni salini ma shi min mali roƙe ni abin da kike so a dukiyata shine abin da na mallaka in miki a matsayin ki na yata amma a lahira imani ki zai fitar da ke ba wai yar annabi ba don akwai 'ya'yan annabawan da suka zama 'yan wuta ka san ku annabi nuhu ya kai annabi murtali ya kai murtali ulul azami shekara dubu ba hamsin wa'azi kawai yake yi amma ɗansa ya aka yi da bai bi shi ba cikin halakakku ya kasance matarsa da bata bi shi ba cikin halakakku annabi lutu matarsa ta san ku kusanci an gama a mace tare kuke gado ɗaya numfashin ku na shigan juna amma aka ce saboda bata yi imani da shi ba cikin halakakku don haka dangantaka kusanci ba shi ne don kai dan ne wannan aikin banza ne yi amfani da dan a duniya a duniya kan za a amfani da ɗanwa ne ya amfana amma ba a lahira ba a lahira inda dan wani zai ma amfani in kayi aiki irin na wanan amma matukar ba kai aiki irin na wanan ba to a lahira ba kwa tare da shi don haka yau la yanfa'u malu wala banun ya'ya dukiya a lahira ba ta amfani illa man atallaha bi kalbin sai wanda ya je da zuciya ku ta ba shirka kawai يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كوا تكن kansa yake sha'anin يا ya wadace هو uwa ba ruwansa da ɗansa ɗa uba ba ruwansa da ɗansa ɗa ba ruwansa da ubansa miji ba ruwansa da matarsa matar ba ruwansa da mijinta kowa ta kanta yake ɗan uwa ba ruwansa da wansa ba ruwansa da kowa yana ta kansa li kulli imri'in minhum yawma idhin shanu yughnihi Allah ya taimake mu da gane don haka Qurayshawa sukan samu daraja ne Hashimawa sukan samu daraja ne idan suka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zamanto cikin ahlus sunnati wal jama'a qarabatu rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli waj'ala Allahu lahum hazzan ko na yi tsallake wa innamal qarabatu mal iman Abinda ake cewa dangantaka in imani ya hada qala Allah ta'ala qul la as'alukum alayhi ajra inda zaka gane dangin manzon Allah suna da matsayi Allah ya ce ni fa ban tam annabi ka ce ni ban tambaye ku lada ba illa mawaddata fil qurba sai dai dangantaka da da kusanci mawadda soyayya ta kusanci tsakanina da ku ina son ku saboda ku dangi na ne shi yasa nake muku wa'azi ba wai ku biya ni ba ina so in nuna muku abun da kuke kai ba daidai bane in kuka ce za ku yi mini abu sai dai ku min kawai saboda ni dan uwanku ne ko kuma kuna ƙaunata amma don wa'azi na ni ban ce ku biya ni ba haka wa'azi yake za ka gane wa'azi bai cewa sai an biya ya yi wa'azi wani kuma saboda ƙaunarsa sai kaga ya bashi saboda ne saboda ya ga lalle mutumin Allah ne yana kira zuwa ga addinin Allah sai ya je na sonsa sai ya bashi kyauta amma ba wai ya bashi bane ba ya ce sai an mun kaza sannan in yi wa'azi ba, babu mai wa'azin da yake haka zaka ga idan mutum yana wa'azi tsakani da Allah ba abunda ba zai samu ba yanzu karantarwa muke mu da ba malamai ba ma fa haka kawai don Allah kawai wani yace mini ka zo ka tafi hajji bani da aikin bani da kudin da zan je yin aikin hajji na je nayi doka na sa na ce sai an bani kaza ko sai an kai ni makka mawadda ce kauna ce kawai saboda me kaunar kuma ta tafi don Allah da annabinsa ne don Allah da manzo ne kawai yasa yake to ga haji ina zaune a kai wani ya zo ya ce mun ga mota ban sani ba ma ban taɓa suna irin wannan kyautar za ta kullo ta wajen shi ba kaga wannan muwadda ce kauna ce kuma kaunar don Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ce musu kul ka ce musu la as'alukum alaihi ajara ban roki lada ku ba illa mawadda sai dai kauna fil kurba cikin dangantaka kawai ai qarabatu rasul dangin manzon Allah ala qaulin a bisa wannan zance da wasu malamai suka yi waja'ala Allahu lahum azzan saboda girman dangin manzon Allah aka sa musu rabo min al-khumusi daga cikin kumusin abun da aka samu inna lillahi khumusahu wa lirrasul ko wa lamu anna ma ghanimtum min shay'in ku sani duk abin da kuka ribato na wani abu na dukiya fa anna lillahi khumsahu lalle Allah yana da ɗayan bisa biyar walin rasuli kuma lalle manzon Allah yana da ɗayan bisa biyar wali zil kurba dangin manzon Allah na kusa da shi idan aka je aka yi jihadi khumusi annabi sallallahu alaihi wasallam naka ne don na Allah da manzon Allah ne da danginsa nan shi ake rarraba shi khumusi sauran waɗannan arba ɗin su waɗannan kashi hudun su ne za a raba wa sojoji ana ganewa kaga ashe Allah ma ya nuna girman dangin manzon Allah har ya ware musu wani abu a dukiyar shi Allah yace don yace fa anna lillahi na Allah ne don aka ce ya tsalo anil anfal aka ce ulil anfalu lillahi wa lirrasuli na Allah ne da annabinsa to sai Allah ya dangin manzon Allah ma suna da kaso a ciki ashe suna da kima amma ba masu imanin cikin su wanda bai da imani kan baya ciki da wasu abuja dangin su ne ga suna amma suka zo suka kangare tsakai ana kirga su cikin arnan farko karka yadda ka zama mai fada da gaskiya tun farko ka dage in ma an yi faɗa da kai da farko Allah ya jefa maka fahimta to yi kokari kai ta kokari ka ga baka dawama da haka ba ka zo ka gane kamar yadda sayyidina Umar da farko ya yi faɗa da abun daga ƙarshe ya yi imanin da sai da ya zo ya yi kabali ya ce duk inda ya je ya baka musulunci sai ya je ya baka kafurci abu lokacin da abun yake da zafi sai da ya rinka bi kofa kofa na kusoshin makar sai ya kwankwasa ya ce hal an anni musulmin? shin ko ka san ni musulmi ne kad aslamtu na musulunta to ba abun da ya haka zabi a to wai wani mutum ya zo ya ce musu ya musulunta Umar he da ni ko ai ya ba ta ce kai ni fa musulmi ne na musulunta na bar shegan addinin kunna da bai da uba na samu addini mai asali mai ainihin ubangiji shine addinin Allah na bar gumaka sai mutum ya ji kamar kidi aka sama sai mai da kofa kirin in ya koma gida kuma ya zauna ya kasa zama ya kwanta ya kasa kwata umar ya musulunta umar su ai kuma aiki ya lalace in dai su umar hamza sun musulunta kuma aiki ya lalace mana don hamza ya musulunta bai wuce ko kwanaki uku ne yan kaɗan ne tsakanin kawai ne ga umar shi ma ya musulunta damuwa duk ta damu shawa a lokacin waɗanda ba su yi imani ba to haka shi imani tun farko yi kokari in ana faɗin gaskiya daga kitabu wa sunna kar ka rika tuna to yanzu kuma tun malaman nan da suke ashe abun nasu ba gaskiya ba ne? to amma kuma ai duk manya to amma kuma ai duk yawanci to amma ai masu kazan sun fi yawa kar wannan ya rude ka qur'ani da hadisi aka ce eh in kuma kaji an ce maka abun da suka kawo ba sabo ne kar ku bi su qur'ani ne sabo ko hadisin manzon Allah ne sabo ko sahabban manzon Allah ne sabbi in aka kwatanta da naka da wanda muke faɗi wanne ne sabo waliyanmu sahabbai shugabanmu shugaban waliyan gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tariƙar mu muhammadiyya jigon addinin mu islama kai kuma ba ka ce shugaban waliyan kawa ne muridai suwa ne suwa ne suwa ne to suwa ne nan ko mutane ne da suka zo bayan bayan wa'ancan duk sun gama yayi wa'anda suka yi addini na asali sun tafi sai wa'annan suka gundo kuma ya suka zo da wani abu wanda babu shi kwata-kwata irin wa'ancan na farko ba su yi shi ba waye ya zo da sabo don Allah eh mu kuma wanda muke yi wanda sahabbai suka yi muke ɗaukowa muna karantarwa wanda Allah ya saukar muke fassarawa wanda manzon Allah ya furta sahabbai suka ɗauka shi muke fassarawa da namun nan da wancan wanne ne sabo wanne ne na asali to sai a ce wai da sabon abu suka zo saboda shi ya dade yana barna yanzu an zo ana faɗin gaskiya sai ce wancan din ai sabon addini ne kar ku bi shi kuma na ne fa sabon abu me asalin abun ma wani ake cewa da sunan wani ake danganta ɗariƙar amma wai an yadda wai shi ne daidai har ma in ka tafi ana zumɗenka ana kyafatenka to ga wannan shi ya ɓata son wallahi wannan ya lalata yara eh wai ya ɓata yara saboda wai yara yanzu suna karatu suna haddace Qur'ani komi in za a ce a ah, kala rasulullahi wai an bata yara yaro daga ka taba shi wai ke maka kala rasulullahi wannan zamani namu yaro karami ba zai saka a gaba wai kama ja maka aya eh yaro karami sai kama ja maka aya <laughs> ka ji dan Allah wai shi kara ja aya ya tsaya kawai ya rika tatsuniya ana shi to Allah ya to ai mun ƙara ta hukuma ai ta yi magana ba za mu ji a da malam Musa ne kawai shi almajiri ne amma kai hukuma ne ai zuwa tana da ƙarfi ƙazan an ce ne ku to wannan shine ƙarshen darasin yau insha Allah akwai addu'o'i da bayan Allah suka ce suka nema abun ɗan uwa a sa su cikin addu'o'i akwai ɗalibin mu ma da yake kwance a asibitin garin nan malam Halilu eh? Eh, Abdulmumin yana asibiti shi ma yana kwance wanda kullum muna tare da shi a nan waje yake zama yana asibitin garin nan a kwance sannan Alhaji Dikko yana can har yanzu dai a asibitin Yola kwance shi ma dukkan su mu su cikin addu'a da sauran wayanda ma suke kwance ba mu san da su ba domin in ba wanda labarin sai ya so mu ba mu sani ba don haka dukan su mu su cikin addu'o'inmu akwai mahajjatanmu da suka tafi aikin hajji su ma mu cikin addu'a yawanci suna madina yanzu Allah Ubangiji ya taimake su da aiki karɓaɓɓe da addu'o'i amfassu su dawo da hajji mabaruri Allah Ubangiji ya taimake su da lafiya da imani mai ƙarfi mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da rayuwar mu kan musulunci lafiyar mu ta amfane mu cikin addini masu kasuwanci a cikin mu Allah ya wa kasuwancin su albarka ya taimake su da haƙuri akan halal ma'aikatanmu da suke aiki na ofis da aiki a karkashin ofisoshi duka kowanne daga cikin ma'aikatanmu musulmai muna musu addu'a Allah ya taimake su akan aikinsu ya ba su zukata masu kyau wajen aiki tsakani da Allah don su bambanta da ma'aikatan da ba musulmai ba Allah kuma ya ɗaukaka su a wannan ma'aikatu nasu ya ƙara musu girma ya ƙara musu ainihin ɗaukaka da imani masu sana'o'in hannu Allah yi wa sana'ar su albarka wayanda suke noma Allah yi wa noman su albarka masu kiwo Allah ya kiwon su albarka shugabanninmu sarakuna na addinin musulunci wayanda suke jagorantar garuruwanmu tun daga kan unguwanni garuruwa yankuna har zuwa manyan sarakuna Allah Ubangiji ya taimake su ruhinsu ya dawo a matsayinsu na sarakunan musulunci Allah kuma ya ba su dacewa akan wannan shugabanci ya sa musu son adalci da aiki da adalci da son addini sama da son mulki haka mu na zamani tun daga kan kansiloli zuwa ciyamomi har zuwa gwamnoni har a kai ga shugaban ƙasa da sauran ministoci kwamishinoni da sauran mukamai muna musu addu'a Allah Ubangiji ya taimake su da zukata na gari da aiki don abun da aka tsora su a kai Allah Ubangiji ya sa musu son gaskiya a cikin aikinsu da kuma kiyaye ta wa'inda kuma suka hau don su danne dukiyar ƙasar nan ba don su gyara ƙasa ba Allah ya gyara zukatansu ya gyara niyyarsu su dawo su zama mutanen kirki domin so muke kowa ya zama na kirki ba za mu yi su musu muguwar addu'a ba sai in ba za su zama na kirki ba to Allah ya gyara halin su su dawo su zama mutanen kirki don su yi wa ƙasarsu da jama'arsu da al'ummarsu aiki kamar yadda aka zaɓe su waɗanda kuma ba masu gyaruwa ba ne Allah ya lalata tunaninsu ya tarwatsa lafiyarsu ya tumɓuke su daga ofisoshinsu da mukamansu ya sa mana waɗanda suka fi su ya sa mana waɗanda suka fi su Allah kai mai iko ne mai iya yi ne Allah Ubangiji muna roƙonka daidai a ko'ina Allah ka ɗora mu a kansa muna roƙonka ka kautar da mu akan abin da ba daidai ba ko'ina Allah ka ba mu ikon nisantar abun da ba daidai ba ƴaƴanmu da suke neman ilimi Allah ka ba su ilimi na gari ilimin addini da na zamani ka sa musu basira a neman ilimin su ka ba su ilimin da zai amfane su ya amfani al'ummar su da al'ummar musulunci na duniya gaba ɗaya Allah ubangiji taimaki iyaye da suke da ƴaƴa wajen tarbiyya da kuma abin da za su ciyar da iyalansu da yadda za su tarbiyyantar da su da yadda za a tafi tare gudu tare tsira tare Allah muna roƙonka malamanmu da suke karantar da mu masu mana wa'azi masu mana rubuce-rubuce ta hanyar wayar mana da kai a addinin musulunci a ko'ina suke a duniya Allah ya taimake su Allah ya ɗaukaka darajarsu ya ɗora su akan dukkan wani makiyinsu Allah Ubangiji ya ƙara musu haƙuri da juriya Allah muna roƙonka ya Allah alkhairin ka na duniya da lahira muna roƙon ka abinda duk ba alkhairi ba ka kare mu duniyar mu da lahirar mu Allah mun tinkare ka da bukatunmu. Allah kai ka san bukatun kai ka san abin da zai amfane mu bukatun da ba masu kyau bane ka sani Allah ka canja mana da mai kyau bukatar da ta dace kuma Allah ka tabbatar mana da ita muna da damuwoyi Allah ka san damuwoyin damuwar da cewa dora mana ita kai don ta zama alkhairi Allah ka ba mu ikon karɓarta Allah ka ba mu ikon daure ta wannan kuma Allah ka gwada mu ne to Allah ka in ka gwada mu Allah ka yaye mana Allah muna roƙonka ka gafarta mana da mu da iyayenmu da malaman mu da ƴan uwa musulmai gaba daya mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bismillah da fatiha da nufin Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya ka bi addu'o'inmu waɗanda suka ce a sa su a cikin addu'o'i saboda damuwarsu da bukatunsu Allah ya san su الله يا هو بكاتب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين